بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wannan garji na azhar na bakwai ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da biyar ga watan hudu watan april shekara ta 2014 miladiya muna cikin wannan littafi mai tara albarka littafi na a tafsiratu fi ulumin qur'an a jerin gwanan daurori da ake gabatarwa a wannan masallaci na ma'aqil bin yasar da ke na mina fadar jihar Niger in ba mu sha'afa ba malam yana zayyano mana dalilai ne da suke nuna cewar su ayoyi na alkur'ani mai girma a jere suke tun lokacin da aka saukar da su ko ake saukar da su ta yadda ba wai daga baya bane aka zo aka jeranta aya ta ɗaya ta biyu ta farko ta uku ta biyu ta biyu ba ba wai daga baya ne aka zo aka jeranta alhamdulillah rabbil alamin ta biyo bismillahir rahmanir rahim ba ko ar rahmanir rahim ta biyo alhamdulillahi rabbil alamin ba a'a tun lokacin da aka saukar da ayoyin lokacin ake jeranta su sai nuna kenan jerantuwar ayoyi na alkur'ani mai girma abu ne tauqifi in an ce tauƙifi abu ne da babu wani wanda yake da ta cewa a ciki sai abin da shari'a ta tabbatar abin da ke nuna mana haka shine dalilai da malam ya kawo dalili na ƙarshe da malam muka tsaya kan shi jiya shine inda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa a hadisin Uthman bin Abdul As yace ya kasance yana zaune a wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mala'ika sai aga Annabi sallallahu ya daga kan sama ya sauke kasa jimawa kaɗan sai ce mala'ika Jibril ne ya zo ya ce da ni in sanya wannan ayar inna Allah ya'muru inna bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun in sanya ta a wuri kaza a cikin surata wanda ke kaga wannan kai tsaye ke alamta cewar wahayi ake mishi ne ya sanya ayoyin kenan jerantuwar ayoyi da suke a yau ba aiki ne da wani sahabi yayi cikin sahabban manzon Allah ba a'a aiki ne da shi ne manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ne i kuma mala'ika jibril ne ya ce mai yayi kuma ga tunda mala'ika ne jibril ya ce mai yayi sako ne na ubangiji subhanahu wata'ala ci gaba da dalilai da malam yake kawo سيتي وأخرج البخاري عن ابن الزبير أنه قال قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها أي لما تكتبها وهي منسوخة أو لما تدعها مكتوبة وقد نسخت فأو للشك من الراوي أي اللفظين قال قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني وكأن ابن الزبير فهم أن ما ينسخ حكمه لا يكتب فأفهمه عثمان رضي الله عنه أن الأمر في إثبات الآيات في مواضعها إنما هو بالتوقيف وليس لأحد أن يغير شيئا من مكانه malam ya ce wa akhraj al-bukhari imam al-bukhari abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari al-ju'fi yake cewa an ibn zubair ya rawaito daga ibn zubair ibn zubair yace qultu li uthman bin affan na ce ma usman ibn affan na ce da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallazina yatawaffawna minkum dukkanin waɗanda suke rasuwa daga cikin ku wa yazaruna azwajan su mutu su bar matansu na aure wasiyatan li azwajihim to su matan za su zauna suna zaman takaba na wasiya ga mazajensu tsawon shekara guda al'aya ita wannan ayar nasakhatha al'ayatul ukhra wata ayar ta share hukuncinta wannan ayar ta nuna cewar za a yi takaba wata daya shekara daya wasiyatan li azwajihim matan ila al-hawli ghayra ikhraj ba tare da an fitar da su ba sai malam sai ya ce nasakata al-ayatul ukhra wata ayar ta daban ta share ta wannan ayar kuma ita ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma ita ta share zaman ta kaba na shekara guda tambayar shi anan ita ce falima taktubuha to saboda me kai Uthman zaka rubuta wannan ayar wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ikhraj saboda me zaka rubuta ta alhalin an share hukuncin ta aw tadauha saboda me zaka batta rubutacciya a cikin littafi yanzu mana ga lafaza nawa kenan biyu ko dai falima taktubuha saboda me zaka rubuta ta a cikin alqur'ani me yasa ya ce zai rubuta don usman shi ya sa a rubuta ɗin ɗaya kenan ko kuma auta da Uha ya za a yi kabbata rubutacciya a ciki ba tare da ka share ta ba shi ne malam ya ce ai lima taktubuha wa hiya mansukha saboda me za ka rubuta wannan ayar kuma alhalin an share hukuncinta wace ayar kenan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول Saboda me za ka rubuta ta? alhalin an share hukuncinta ne ya ce au lima uha maktuba saboda za zaka batta rubutacciya wa qad nusikhat kuma an share ta fa au da aka kawo in kun jumlar mu tsaya da kyau mu lura jumlar falima ha, au ta tada'uha yanzu muna da jumloli guda biyu falima ha, ko kuma falima uha shi sa yace falima taktubuha aw tada'uha shine yake cewa falima taktubuha saboda me zaka rubuta ta ko kuma falima tada'uha saboda me zaka batta rubutacce a cikin qur'ani shine malam yake cewa wa qad nusikhat kuma lahalin an share ta fa au au da ake amfani da ita anan aka ce falima taktubuha au tada'uha lishakki shakku ne min rawi na wannan ya ruwaito hadisin ayyul lafazaini qal wannan ɗaya daga cikin waɗannan lafuza ne guda biyu shi ibn zubair ya tambayi usman ibn affan da shi shin ya tambaye shi da lafazin falima ha ne saboda mu zaka rubuta ta ko ko ya tambaye shi da lafazin falima ha saboda me zaka bata rubutacciya yasa ya ce au li shak amma an ka lura saƙon abu guda ke ɗauke da shi falima taktubuha saboda me zaka rubuta ta tunda kai kafa kwamitin rubuta alkur'ani ko kuma falima tada'uha saboda me zaka bata rubutacciya tunda an riga an share hukuncinta wannan ita ce tambayar da yi qal sai Uthman ibn Affan yace ya ibn akhi ya kai na ɗan uwana la ughayyiru shay'an minhu min makani la ughayyiru shay'an ba na iya jirkita kowanne irin abu minhu daga cikin shi alqur'ani min makanihi daga inda yake ba zan canza ba ba zan jirkita ba ughayyir in dauke na gaba in dawo da shi baya ko in dauke na baya in kai shi gaba ba zan canza kowanne ba wannan shine hadisin da ya zo a bukhari sai ma yake cewa ka annabi zubair kamar ka ce kenan ashe abdullahi bin zubair fahima ya fahimci cewar annama ma hukmuhu cewar duk abin da aka share hukuncinsa la ku ba a rubuta shi kuma ita ce tambayar ibn zubair ba tunda an share hukuncin ta kaba shekara daya an dawo da shi wata hudu da kwana goma to saboda mai ayar da ta yi magana akan shekara guda kuma za a rubuta ta tunda an share hukuncinta shi ibn zubair sai ya ɗauka cewar duk ayar da aka share hukuncinta ba sai a rubuta ta ba alhalin ayar da ba a rubutawa ita ce ayar da aka share karatunta ayar da aka share karatunta ita ce ba a rubuta ta sabon hukuncin ta nana ko hukuncin ta baya na kamar da bayanin ya gabata a durus din baya shi ne ke cewa fa afhama Usman radiyallahu an sai Usman ibn Affan ya fahimtar da Ibn Zubair ce ya nuna mashi annal amara fi isbatil ayat shi al'amari wurin tabbatar da ayoyi fi mawadi'iha a inda ayoyin suke inna ma huwa bitawqif wannan abu baka da tacewa cewa akai inda aka tsayar da kai haka zaka yi walaysa li ahadin an yughayyira shay'an min makani babu wani mutum guda da ya isa ya canza wani abu daga wurin sa sai nuna mana kenan ashe ayoyin haka suke a jere mu Usman ibn Affan a wannan hadisin ya nuna babu wata aya da ya gusa da ita a inda take tun lokacin da aka saukar da alkur'ani din aikinsa shine hada ayoyin da ke wurin wancan da wurin wancan su zama kwafi guda ko kuma aikin shi Usman bin Affan shine kwafo kwafowa da yasa aka yi daga kwafi guda da Abubakar Siddiq yasa aka hada wannan hadisi na Bukhari kenan da yake nuna mana Usman ibn Affan ya tabbatar da cewa ba shi da hurumi kuma babu wanda ya isa ya canza wani abu daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya nuna mana kenan ashe sahabbai ba su jirkita wata aya zuwa wata aya ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje aya wuri kaza nan din take wa minha ma rawahu muslim an umar radiyallahu anhu annahu qala ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال أما تكفيك, أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء فهذا الحديث يدل على أن آيات السور كانت مرتبة معلومة ترتيب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معلوما ما هو مقدم منها وما هو مؤخر ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء فدله صلى الله عليه وسلم على موضع هذه الآية من سورتها وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر السورة وإنما سميت هذه الآية آية الصيف لأن نزولها كان في الصيف في سفر في سفر حجة الوداع قال رحمه الله ومنها daga cikin dalilan da ya kuma da suke tabbatar da ayoyin alkur'ani mai girma sun kasance ne a jere yadda suke dinnan a yau sun kasance tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya jeranta su shi ko malaka jibril ne ya ce mai sa aya kaza wuri kaza aya kaza wuri kaza shi ko malaka jibril rabbul izzati wal jabarut shi ya aiko shi ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aya kaza wuri kaza shi yasa ya ce wa minha daga cikin dalilan ma rawahu muslim shine abin da imam muslim ya rawaito an umar radiyallahu anhu annahu qala daga umar ibn khattab Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace radiyallahu anhu ko dai ka ce Allah ya yarda da shi babu ikhbar kenan kana babu labari Allah ta'ala ya yarda da shi wannan ko ayoyi sun tabbatar na qadara radiyallahu anil mu'minina idh ka tahta shajara Umar yana ciki والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه duk Umar yana ciki ko kuma ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yanzu kana addu'a kenan shi ma kuma wannan ya tabbata wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال يتي عمر بن الخطاب يتي ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء بان تنبي من زن الله صلى الله تعالى عليه وسلم وان أببا أكثر مما سألته عن الكلام irin abin da na fi yawan tambaye shi dangane da kalala duk tambayoyin da nema annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama babu wani abu da na cika tambaye shi na tambaye shi na sake tambaye shi na ƙara tambaye shi irin tambaye da ne kai kan kalala wani ne kalala eh yas'alunaka anil kalala yanqita'un nasl la mahala la walidin yabqa wala mauludu fanqata al abna'u wal judud ce ka anil kalala suna tambayar ka wai menene kalala yanke ta'un nasli la mahala shine wa tsako babu wani makawa kuma la walidun ya baka mutum ne ya rasu bai bar uba ba shine la walidun babu uba wala mauludun babu ɗa ya rasu ba shi da ɗa ba shi da uba Sankafa kafa al abna'u wal judud iyaye ya'ya babu su kakanni kuma babu su duk wanda ya mutu kuna ji da kyau duk wanda ya mutu ba uba ba uban uba ba uban uwa ba ba uban uba wa in ala ba uba ba kaka ba kakan kaka ba kakan kakan kaka dai kenan ko babu ɗa babu ɗan ɗa babu ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan da babu ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan da kun ga babu sama babu ƙasa kenan ko a bangaren a yaren gado ya su bai bar uba ba bai bar mahaifin uba ba bai bar ɗa ba bai bar ɗan ba wannan shi ake kira kalala shine la walidin ya baka babu uba da ya saura wala mauludu babu kuma abin da aka haifa fan qafa abna'u wal judud ya'ya sun yanke kakanni kuma sun yanke wannan shi ake kira kalala a bangaren gado kun gane wannan da ke ko shi kuma ya su kashi biyu akwai alkalalatu kubara akwai alkalalatu as-sughra shine ya rasu ya bar yan uwa in ya rasu ya bar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to wannan ita ce alkalala a tsohora amma in ya rasu babu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai yan uwa uwa ɗaya wannan ita ce alkalala alkubara babbar kalala kenan to kowannen su bayanin su ya zo a cikin alkur'ani mai girma yan uwa uwa ɗaya babu gado muke ba yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya su ne bayanin su ya zo a farkon suratul nisa wa in kana rajulun yurafu kalalatan ayu mara'atun wa akhun aw ukhtun فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يسي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم wannan kenan to amma idan ya mutu ya bar dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to shine ayat suratul nisa ita ce wannan kalalar kenan yastaftuna qul la tuftiku fil kalala in mar'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fala nisfu ma taraka wa rufa illa ma yakul ya ce irin ban yi wa umar ɗan khattab tambaya irin tambayar da ne mishi akan kalala ba yanzu mun san kalala yawa yanke bawon nasili la mahala la walidin ya baka wala mauludu fanqata al abna'u wal judud barakallahu fikum hatta ta'ana bi usbu'ihi fi sadri har annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa ana yayi suka bi usbu'ihi da yakonsa da yakonsa fi sadri a kirjina yayi min haka da a kirji wa ce yace amma takfita ayatu sayf yanzu ayar da aka saukar da ita zamanin bazara lokacin bazara bata ishe ka ba allati fi akhirin nisa wacce take karshen suratu an-nisa in jiya in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun ga sai ya faɗi sunanta ayatul kalala ya faɗi kuma inda take a surar da take tana karshen suratu nisa ga wurin ga surar wanda zai nuna maka kenan ashe ba sahabbai ne suka kirkiri sunayen surorin ba su kuma sannan kuma ba su ne suka sanya ma kowace aya mazaunanta ba sai da annabi sallallahu ce amma taksika ayatu sayf ayat da aka sauka ta lokacin bazara fi akhir nisa wacce ta karshen suratu a nisa wacce kenan yastaftuna qul la tuftu fil kalala in imrun alaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa yarithu lam laha walad ita ce kuma ya tsaye ta cikin suratul nisa daga nan sai ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud fa hadha al hadith wannan hadisi yadullu yana mana nuni ala anna ayatu suwari akan ayoyi da ke cikin surori kanat murattabatan ayoyin sun kasance a jejjere suke ɗaya kenan ma'lumatat tartib kuma a sana ma yake wannan jerantuwar a sana yake fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ayoyin ajere suke cewar kuma a ajere suke ba wai abu ne da aka jahilce shi ba ba wai abu ne da yake majhul ba abu ne da yake ma'lum sananne ne kuma wannan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana ma'luman ma huwa muqaddam ya kasance sananne ne abin da yake a gaba ma huwa muqaddamu minha abin da aka gabatar wa ma huwa mu'akhkharun da kuma abin da aka jinkirtar tun a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk shine wannan ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمر akan haka annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce ma Umar takfika ayatu sayf ayar da aka saukar lokacin bazara ta ishe ka allati fi akhirin nisa wacce take karan suratul nisa fadallahu sallallahu alaihi wasallam ala mawdi' hadhihi al-aya sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nuna ma Umar inda wannan ayar take min suratiha a cikin surar a cikin sura tana suratul nisa a inda take tana ƙarshe wa hiya qawluhu ta'ala ita ce kuma faɗin Allah ta'ala da ya yace yastaftunak suna neman ka. ya kai annabi mai daraja suna neman ka ba su fatawa kul ka ce musu Allahu yuftikum Allah shine wanda zai ba ku fatawa fil kalala dangane da abin da ya shafi kalala saboda ka inimrun halaka in mutum ya rasu laisa lahu waladun ba shi da da walahu uktun amma yana da yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya falaha nisfu ma tara tana da rabin abin da ya bari wa huwa yarifuha shi in dan uwanta ne yake a raye ita yar uwar ta mutu ba ta da uba ba ta da ya shi dan uwan zai zai gaje ta amma ba faɗi me zai gada ba zai gaje nawa kenan duka saboda ita ta gaje rabi to tunda ta gaji rabi kuma ƙarin ƙur'ani ya ce lizzakari misal abul unzayni kenan shi zai ci duka inda ita ta dauki rabi yastaftuna qul la yuftikum fil kalala in mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun kullu raqafal wa lahu ukhtun tun an tan in yana da da dan uwa ba su ci gado ba in yana da uba dan uwa ba sa cin gado sai raga kenan in yana da da zama kalala ba in yana da uba bai zama kalala ba domin dai akwai ɗa ko ɗan ɗa ko ɗan ɗan ɗan ɗa yan uwa duka uku ba sa cin gado uwa ɗaya uba ɗaya ba sa cin gado uba ɗaya ba sa cin gado uwa ɗaya ba sa cin gado haka nan idan akwai uba uwa ɗaya uba ɗaya ba sa cin gado uba ɗaya ba sa cin gado uwa ɗaya ba sa cin gado an sa wara gado a an sa darasin gado zai zama da su يستفتون قل لا يفتكم في الكلالة إلى آخر الصورة وإنما سميت هذه الآية آية الصيف وأن آية ما لزي بانو وتفائدكما من تتشوى آية بزرة آية بزرة ko sai ma ne cewa inna ma abin sani sunnat hazil ayatu ayatu sayf an kira wannan aya da suna ayatu sayf li'anna domin lokacin saukarta kana ya kasance fi sayf lokacin bazara ɗaya kenan fi safari hajjatul wada a tafiyar hajjin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tafi hajjin da iban kwana da al'umma baki daya shi yasa ake kiranta saifiya nisa abdulaziz zamzam yake cewa saifiyuhu ka ayatul kalala saifiyuhu ka ayatul kalala wa shitayi kalashir fi aisha Manazartar qur'ani ayoyin qur'ani dinnan gaba ɗaya sun bi kokofin su waɗanne ayoyi ne aka saukar da su lokacin hunturu hunturun sanyi su aka kira ashita'i wanne aka kira aka saukar da su lokacin bazara su aka kira saifi ayoyin goma da suka barrantar da Aisha radiyallahu anha innal ladzina ja'u bil ifki uswatun minkum wadanna an saukar da su ne shita'i lokacin sanyi amma ita wannan an saukar da ita ne lokacin bazara ki za a yi kiran ta saifiya an saukar da ita a maka ne ko a madina a madina madaniya ce ta zama madaniyatun saifiyatun suna ne kenan biyu malam ya ce fi safari hajjatul wada a tafiyar da annabi sallama yayi lokacin da ya je aiki hajjar ban kwana kenan sauka da ita a halin tafiya sai zama ta zama madaniyatun safariyatun shaifiyatun saboda akwai ayoyin da malamai suka bi suka tantance su wanda ayoyin ne aka saukar da su a lokacin tafiya kamar suratul fatahi da sauransu wani ayoyi ne aka saukar da su a lokacin da ba na tafiya ba lokacin zaman gida a yin da aka saukar da su lokacin tafiya sai a kira su safariya wanda aka saukar da su lokacin zaman gida sai a kira su hadariya wanda aka saukar da su da daddare sai a kira su lailiya wanda aka saukar da su da rana sai a kira su nahariya wanda aka saukar da su a abin nan kun fahimci wannan da ko wanda zai nuna maka lalle ilalla malamai ba su wasa kan alkur'ani mai girma ba ayoyin gaba ɗaya an san lokacin da suka sauka akwai wanda suka sauka da dare akwai wanda suka sauka firashiya rasulun yana kwance cikin bacci yana kwance ayoyin suka sauka kamar wa alal talatatul ladina khulifu sai ta zama madaniyatun firashiyatun eh hadariya kuma yawa harakallahu yace hadariya kuma to ga yanzu wannan ayar yastaftina qul la tusiku fil kalala madaniyatun ce ɗaya safariyatun ce saifiyatun ce barakallahu fi nahariya ce ko leliya na eh ai kan zai shigar da mugado wai batun kalala din nan ko da yana da mahaifiya in bai da in bai da ba shine ko da yana da mahaifiya ko da yana da mahaifiya sunan shi kalala ne ji la walidin ya baka wala mauludu fan kafa al'abna'u wal jududu ai yan uwa suna cin gado tare da uwa yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suna cin gado tare da uwa yan uwa uwa ɗaya suna cin gado tare da uwa yan uwa uba ɗaya suna cin gado tare da uwa wanda yake kowanne su baya cin gado tare da uba ka gane ko mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa da ɗan uwan shi uba ɗaya guda ɗaya za a raba dukiyar ne gida uku ita uwa ta ɗauki ɗaya shi kuma fa ma bukatul faraidu fa li awra rajulin zakarin shi kuma sai ɗauki ragowar biyun da suka sauka dan kishiya kenan ai ta musulunci kenan kwana zauna lafiya tun tun kwana zauna lafiya musulunci ya riga ya gama rabon gado sai da aka koda akwai uwa na kira shi kalala ba dai gado muke ba hanya ce ta biyo da mu ciki qala rahimahullah yanzu mun fahimci abinda da malai yake nufi a wani hadisi wani hadisi babban sakon da yake dauke da shi da yake da alaka da ulumul qur'an din mu shine annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi gurbin da wannan ayar take yace tana cikin suratul nisa sai kenan ashe faɗan sura kaza rasulun ne sannan tana wuli kaza dan ka fahimci ayoyin a jere suke tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ومنها ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتها فهذا الحديث صريح في أن تعيين موضعها كان بتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها كل دليلي وتو شي كراتو na idan mutum yana da في sai كومي ya fi komai sauki yanzu ba ana magana dalili ne kan tartibul ayat jerantuwar ayoyi ake ba da dalili akan haka balle mutum ya ce ya zo da wata ibada ba za a tambaye shi dalili ba kaga bai taso ba ne ike ta koro dalilai din yace wa min ha daga ciki Mara rawahu bukhari abinda imam bukhari ya rawaito an ibn Mas'udin daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu annahu qala Allah ya kara mushi da yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam mazala tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace man qara bil ayatayn min akhir suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara kuna shi ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara fi lailatin a kowanne dare in zai kwanta bacci ya karanta su ka fatahu waɗannan ayoyi ka fatahu a kan fassarar ka fatahu malamai sun ƙara ma juna sani wasu ka ce ka fatahu sun isa mishi kiyamun lailin da bai samu ya yi ba wasu ka ce ka fatahu sun isa mishi duk wani mahalu duk wani masharranci da zai da da yake nufata shi da sharri cikin dare waɗannan kuma sun tsare shi har gari ya waye ya karanta aka ce ba aka ce ya rubuta ba daga an mutum da iya ba sai ya je a koya mishi ya karanta kun da ke ko ka san sun yi gun malamai ba sa koya wa mutane don kada su iya sai a ce za a yi musu laya a basu Ka ga idan aka koya wa mutum guda ya iya sai ya je gidan shi duk ya koya ma 'ya'yan shi da matan shi ko to in ba in aka koya ne kaga ba abin nan amma aka ce laya ce to kaga yanzu za a yi mishi za a bada kuɗi za a yi ma matan shi za a yi ma 'ya'yan shi kaga malaman bidiya su ne kasuman bakar jaka hanji kasuwa malaman bidiya ba su ne kasuman bakar jaka hanji ake zuba mata kaga ana sanya mata kitse ne ko ana sanya mata tsoka shine matsala cewa ake man qara'a wanda ya karanta amma ni a kun malamai ce qur'ani ne kuma za a ce ba za a rubuta ba za a rubuta mutum ya la qur'anin amanar rasu ce ka koya mishi mana in ka koya mishi kasa malada lada illar in ya koya mishi to ya iya shi kuma sai yake kankara komai da komai ramin kura da gaske sai 'ya'yanki shi za kake ganin wasu garuruwan ko mutum in yanka ba za a ci ba sai wani gida ne shi kadai su za su yanka muku ragunan lauya su za a yanka musu hakika su za a ba za a koya mutane karatun lauya ba duk wannan fa sai da sunna fa ta zo idan mutane fa aka bude musu aka ce in ka yanka da bismillah yankan ka yayi mutane suka ji ɗanɗano na sunna hankalin su ya kwanta amma da an dade ana bautar da su mu wannan kowa ya riga ya san wannan an ce mun karafa sai da ga makon ya koya musu su iya karatun sai ce duk zai dinga rubuta musu suna sha ba zai ba su azumin ba zai dinga kulla musu laya ka koya musu mana in ka koya musu ya koyar alkhairi ne har bayan rasuwarka an rasu ne ce man qara'a bil ayatayn min akhir suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karan suratul baqara fi lailatin a kowane dare ka fatahu sun isa mashi daga dukkan sharrin mai sharri mama qurtubi ce duk fasara za ta dauka sai ishe shi lailatul qadr abin nan qiyamul layl bai samu yayi ba sun yi kaza duk za su iya dauka malai fa hadal hadith wani hadisi sarihun a fili yake fi anna ta'yina mawdu'iha cewar ayyana inda wannan ayar take kana da ta'alimin nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ne da koyarwar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi na sahabbansa tunda kaga da a ce ayoyin azuba suke ba a jere suke ba zai ce ayoyin karshen suratul baqara ayoyin karshen biyu na karshen suratul baqara sune wadanne amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir aya daya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha zuwa anta maulana fansurna alal qawmil kafirin shi kenan ayoyi biyu ko akwai wata kuma ta uku babu sai nuna maka ashe kenan ayoyin ajere suke kamar da malam yake faɗa kuma wannan ajeren ya kasance ne da karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda yake gina maka tun zamanin sa ne saboda shi yake magana da sahabansa inda a ce sun canza to da kenan yanzu waɗannan ba su zama ayoyin ƙarshen suratul baqara ba da suna tsakiya ko suna farko so suna kaza wanda yake ba abin da suka canza a ciki wal adillatu min kutubi sunnati kathiratun fi zalik mala yace dalilai a littafai na sunna masu tarin yawa ne akan haka littafan suna da yawa malam da kenan ya takaita magaga kowanne dalili ɗaya muka ɗauka ya isa a matsayin dalili ko da ba a kawo na biyu ko na uku ko na hudu ba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sai malam ya ce fi kutubu sunna a littafai na sunna kenan dole mutum ya lizinci littafai na sunna dan anan zai ga tantagariyar ilimi mai tsafta mai tataccen ilimi tsaftataccen ilimi ilimi da yake daga mabubbuga ta gidan annafta nan mutum zai samu karatu kuma da izinin Allah ta'ala sai ga ya samu karatu mai kyau mai tsafta ba wai karatu kuma da za a ce mai akwai zahiri akwai baɗini a wuri kaza ake haka kuma yanzu wani ya zama wani ɗaya ɗebe kenan qala رحمه الله abubakar القاضي أبو قال القاضي أبو بكر من باقلاني في كتابه الانتصار ترتيب الآيات أمر لازم وحكم واجب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا قال القاضي أبو بكر القاضي أبو بكر ياتي الباقلاني وانديك قرن باقلان في كتابه الانتصار على التافن شيء ميسونا الانتصار يتي ترتيب الآيات jerantuwar ayoyi na alkur'ani amrun lazimun al'amari ne da yake lizimtacce tabbatacce wa hukumun wajibun hukunci ne da yake kuma wajibabbe Faƙar kana biyu sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance ya kulu yana cewa da'u ayata kaza ku sanya aya kaza fi mawdi'i kaza a wuri kaza kaga akwai wanda zai canza kuma shi ya ce amrun lazimun al'amari ne lizimtacci yadda aka yi ɗin nan ba mai canzawa wa hukumun wajibin hukunci ne da yake wajibabbe ba wanda zai ƙetare shi in mutum ya ƙetare kuma ya aikata zunubi domin alwajib shine mai sabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi قال قال أبو بكر والذي نذهب إليه qur'ani جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخ ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الدفتين الذي حواه مصاف عثمان وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه شيء وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه من آي الصور ولم يقدم من ذلك مؤخرا ولا أخر من ذلك مقدما وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آية كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءة وذات التلاوة قال أبو بكر أبو بكر يتي وأن أبو بكر القاضي الباقلاني يتي ويتي والذي نذهب إليه mu abin da muke imani da shi shine abin da za mu tafi a kai أن جميع القرآن lalle dukkanin alqur'ani mai girma allazi anzalahu Allah wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da shi wa amara bi isbati rasmi kuma ya umarni da a tabbatar da yadda ka'idojin rubutunsa suke kuna ji da kyau in an ce ar-rasmi shine ka'idojin rubutun qur'ani shi rubutun qur'ani yana da nashi ka'idojin yadda kake ɗaukar rubutu takarda ka rubuta wasiƙa a yau ya sha bamban da yadda za ka rubuta Ƙur'ani. yadda aka rubuta Ƙur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake har zuwa yau wanda yake kai kuma ka'idojin rubutunku na imla'i yana canzawa lokaci bayan lokaci haka ne ko ba ka bane saboda haka ake kira wancan ar-rasmu al-usmani ko rasmul qur'an in an ce ar-rasmu shine baƙin an ce abdaku shine wasalin kuma duk wanda ya yi rubutun qur'ani ko a allo ko a ya san dai akwai abin da ake kira baki akwai kuma abin da ake kira wasali kun fahimci wannan da kyau akwai inda ake sa bakin akwai kuma inda ake sa wasali din ilimi ne mai girman gaske wanda yake ana yana da babi mai zaman kanshi a cikin babi na ulumul qur'an kuma wanda ya samo asali ne tun daga rubutun qur'ani da Usman ibn Affan yasa aka kwafa daga qur'ani da abubakar siddiq yasa aka hada shi wanda yake muku mata ba a durus din bayar sai gabata a lokacin babu dugu babu fata babu kasara babu wasali babu komai babu komai saboda ka babi ne mai zaman kanshi a cikin ulumul qur'an zaka samu babi a cikin manahilul irfan zaka samu babi a cikin al-burhan fi ulumul qur'an zaka samu babi a cikin al-itiqar fi ulumul qur'an da yake magana akan ar-rasm Ka'idojin rubutun ƙur'ani bayan wannan kuma an rubuta littafai su da guda domin bayani kan abin da ya shafi rubutun ƙur'ani mai girma daga cikin littafan da aka rubuta akwai dalilin hiran alamar zam'an fi fannin rasmi wa bab kafin shi akwai mawrijin zam'an fi fannin rasmi wa bab mawrijin zam'an kawai littafin ya kunshi ka'idoji da yadda ake rubuta qur'ani da yadda ake mai wasali shi mawridul zam'an kenan akwai kuma sharhin sa dalilul hayran ala mawridul zam'an fi fannin rasmi wa bi kenan akwai unwanu dalil fi marsumi khatt tanzil na abul abbas al-marrakushi akwai al-tiraz ala al duk akan abubuwan da suka shafi ƙa'idojin alƙur'ani mai girma na al-imam at-tanisi za ka ce ana cewa ƙa'idojin rubutun ƙur'ani ƙa'idojin rubutun ƙur'ani misali zan ba mu misali guda biyu innama ya ke rubuta ta alhamza ina nufin innama mai kasara alhamza da nun da mimun da alfun a haɗe ko a rabe inna daban take ma daban take ko kuwa eh suka ce kamar da shi unwanu dalil fi marsumin khatu tanzil yake cewa innama bi kasr hamza kulluhu mawsulun illa harfin wahidin innama wanda aka yi mishi innama da ake mata kasara duk inda take a qur'ani an hada su ne inna da ma an hada su ne in ban da wuri guda da ke cikin suratu al'an'am fadan Allah ta'ala da ya ce inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bi mu'jizin a haɗe suke ko a rabe inna daban take ma daban take inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bi mu'jizin karan farko da zan faɗa muku lambar ayar ko dan bari ku na albu a kai ulumul qur'an muke kowa ya lalubuta kowa ya lalubuta bayan sallah insha Allah bayan sallah al'asr fa sallar asar din mun gama za ku kawo aiki din wannan kenan sai yar uwata annama annama kun ga anna da fataha na alhamza kenan da fataha tunda na faɗa maka sunan sura kuma ana kammala maka aiki sai suratul an'am in baka gane sai ka dauko daga alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun daga nan har zuwa Karshe za ka same ta insha Allah ta'ala wuri abu na biyu ita ce annama mai fataha ta anna kenan haka da wace din mai unwanu dalil fi marsumin khatib tanzil yace annama bi fatahi hamza da yi ma alhamza fataha kulluha mawsul illa harfain duk gaba ɗayan su an hada su ne in banda wurare guda biyu akwai ina za ga annama ne ya take a karan suratul kafi an ka karanta kafa suratu abin nan ko? a ka fuce annama din kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama aga annama a hada suke mana yace duk gaba ɗayan su a hada suke in banda guda biyu ta daya ita ce zalika bi anna allahu huwa al-haqq wa anna ma yad'una min duni huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir wata sura كبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير سورة لقمان ما يبقى منزل سوى بانقرم تلاوة بارك الله فيكم كن تفرق ذلك بأن الله هو الحق wa anna ma anna daban ma daban wanda ke in mutum bai san wannan ka'idar ba sai zai dinga hada su tunda shi ya dauka tun ma a hada suke sai ya hada su ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير من سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل فهذا هو الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو ta الكبير فسورة لقمان كنا waɗannan biyu su kaɗai ne arabi ashe kenan akwai ƙa'idoji na rubutun kur'ani eh to haka inda za a bada misalan wasu za a gan su daban-daban wanda yake nuna su kenan tsayawa ake a koyayya ake rubuta ƙur'ani ba kana ganin ka haddace ko ka sauke kuma shi kenan ba wani yana ganin in ya sauke sai ka iyayen suna ce a'a to me zai yi ba yayi walima ba ko yayi walima kuma ya yi walima ya kammala takardar da aka ba shi fa certificate din bayana a matsayin primary school ne fa kuma yayi wali sauka kuma shikenan sai ka to yanzu islamiyya zai je wa yi walima <laughs> Allah ya sauke قال رحمه الله أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه tabbatar da ƙa'idojin rubutunsa da ƙa'idojin wasalinsa walam yansakhu kuma Allah ta'ala bai share shi ba wana ji da kyau ko Allah ta'ala bai share ba wace sharewa share tilawa domin ayoyin da aka share karanta su ko aka share hukuncinsu da karanta su su ne babu su a ƙur'ani amma ayoyin da aka share hukuncin su ba a share karanta su ba suna ƙur'ani wala rafa a tilawatahu ba a ɗauke karatun ba aga akwai inda aka ɗauke karatu a mahukuncin yana nan kama a shekhu wa shekhatu idza zana ya mu ma albata na kalamin Allah wallahu azizun hakim mhm. ba da nuzuli bayan saukar shi malam ce wala a tilawata ba ɗauki karatun ba ba da nuzuli bayan saukar shi huwa allazi da shi shine wanda ke tsakanin takaddu biyu tsakanin littafi biyu in ka bude ba haka yake buɗe ba kaga akwai fajin dama da fajin hagu kenan ko allazi hawahu musafu usman wanda takaddasa na usman suka kunshe shi wannan wasu yarurruka baqillani yake yi domin albaqillani yana da aqidar asha'iriyanci saboda ka dole za ya taka tsantsan lafuzan da yake amfani da su ka abin da ya shafa alkur'ani mai girma wa annahu lam min shay ba abin da aka rage a ciki ku dauka da kyau ku je wala zira fi shay ba abin da aka kara domin aqidar shi'a kenan cewar an kara an rage shi yasa su shi'a kwata kwata ma qur'anin ba su imani da shi ba kun fahimci wannan da kyau ko kaga akwai kwara kwara har kwara kwara waɗancan da suka ce sun yadda da qur'ani sai dai suna da abin da ya fi shi eh eh sun yadda suna da sun yadda da sai dai akwai abin da ya fi shi shi wannan asalin ya musu yadda da shi ba wani gane kowanne kafirci ne fa kowanne kafirci ne sai dai kafirci wani ya fi na wani wa na tartibahu kuma lallai jerantuwar shi wa nazamahu da tsarin yadda yake sabitun tabbatacce ne alama na gumahu Allah ta'ala akan yadda Allah ta'ala ya tsara shi wa rattabahu ya kuma jerin shi min ayi suwar daga ayoyin da ke cikin surori wa lam yuqaddu min zalika ma'akhara ba a gabato da wanda yake a ƙarshe ba wala ukhira min zalika muqaddama ba a jinjirtar da wanda yake a farko ba wa annal umma kuma lalle ita wannan al'umma dabiqat anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta rike kuma ta kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tartiba ayi kulli sura jerantuwar ayoyin da suke cikin kowace sura wa mawadi'iha da kuma inda ayoyin suke wa arafat mawaqi'aha kuma sun san inda ayar take da zaran ka ce ya ayyuhan nasu duriba mafalun fastami'u la ya san a ina take a suratul hajji a shafin farko a shafin ƙarshe farkon shafin ƙarshe a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza haka an haddace an san a wata sura take an san a wanne wuri take a cikin surar kama bazu da tsanuwa nafsul qira'a kamar yadda suka rike asalin karatun qur'ani din saboda ka san kalura shi asalin karatun qur'ani fa ka'idojin karatun qur'ani yadda yake a bakunan malamai shi yafi yawa akan abin da yake a rubuce kun shiru karatun qur'ani abinda da yake a bakunan malamai ya fi abin yake a rubuce shi yasa inda mutum zai dauki littafin tajwidi ya karanta da karan kansa kai kuma gajerun malami ka karanta to ba za a taɓa haɗa ku ba alam tara anna sayfa yanqusu hadduhu idza qila inna sayfa ba min al-asa ashe ba ga cewar takobi hasken kaifin shi yana raguwa ba idan ka ce da takobi da sanda wa ya fi kaifi in ka ce da takobi da sanda waye fi kaifi haka kawai sai kaifin takobin ya ragu da wanda yi karatu a gaban malam da wanda yi a cikin littafi da wanda yake da isnadi mai ruhi da wanda yake da isnadi daskararre ana hada su na hada su daga yan wa je yi karatu gaban malamai zai fi wa zatar tilawa da kuma zatin yadda tilawa take kamar yadda sahabbai suka rike yadda ake karanta qur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama da yadda ake jera sai to haka suka rike jerantuwar ayoyin a cikin sura قال السيوطي في الاتقان فثبت بهذه النصوص المتضافرة أن ترتيب آية كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف تلقاه صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى فيكون توقيفيا لا مجال فيه للنظر والقياس ولا محل فيه للرأي والاجتهاد فليس لأحد من الناس مهما بلغ شأنه أن يغير فيه وضع آية أو كلمة فيقدم فيقدم بعض الآية على بعض أو آخر بعض الكلم عن بعض وما ومن تحدثه نفسه بشيء من هذا فإنه يكون مبتدئا وضالا ويخرج به من ربقة من ربقة الإسلام والعياذ بالله قال السيوطي الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي من دير في شكرة لترى رقوم شادها يا في الإتقان أتكي لتفس على الإتقان في علوم القرآن يتي فثبت سيتبت بهذه النصوص da waɗannan nassoshi waɗannan bayanai almutazafira masu yawan gaske anna tartiba ayu kulli sura lallai jerantuwar ayoyin kowace sura yadda suke a jere yadda muke karanta su a yanzu a sura ne aya talatin za a karanta ɗaya biyu uku har zuwa talatin ɗin kowace sura ayoyin kowace sura yadda muke ganin su a yau ɗin nan alama hiya alaihi al'an yadda muke ganin su a yadda suke a yanzu fil mushafi القرآن تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى صحابي سكا رويتو سكا كويا دقا من الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل كما حكى annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karba daga wurin jibrilu shi kuma jibrilu anillahi ta'ala fa yakunu tawqifiyan sai ya kasance ashe jerantuwar ayoyi na alkur'ani abu ne tauƙifi abu ne da ba ka da ta cewa haka yazo haka yake lama jala fi nazar babu wata dama ta yin nazari da tunani wal qiyas da qiyasi cewar aiko aya da ke sura kaza ya kamata a ce an ɗauke ta ne an mai da ta sura kaza daidai sura kaza ko kuma aya da take ta uku a sura kaza ina ma a ce ba a ta uku nan take ba a ta goma sha hudu take duk babu wannan damar yadda ayoyin suke ɗin nan haka suke tun zamanin saukarsu wala mahalla fihi min ra'ayi wal ijtihad babu wani mahalli wani wuri wani yanayi da mutum zai yake da ra'ayinsa ko yake da ijtihadi yana gani ya kai martaba ta ijtihadi da ya kamata a ce ya gano ayoyi kaza ya kamata a ce a rage su ko ayoyin sura kaza ya kamata a rage su a sa su a sura kaza tunda wannan sura tana da ayoyi ɗari da kaza wannan kuma tana da ayoyi uku an rage wannan an sa kaza saboda siyakin su ɗaya ne ka a duk babu wannan falaisa li ahad min nas babu wani mutum ɗaya daga cikin mutane mahma balaga sha'an duk yadda sha'aninsa ya kai sha'ani na ilimi duk yadda ilimin shi ya kai ko duk yadda sanin shi da qur'ani ya kai ko duk yadda matsayin shi a mulki ya kai an yughayyira fihi ya canza a alkur'ani din wata ayatin inda aya take matsayin wata aya au kalima ko wata kalma babu yace ai ko kalma kaza da ba ita aka sa ba kaza aka sa duk babu saboda da jerantuwar ayoyi da tsarin su haka suke arabul izzati zil subhanahu wa ta'ala fa yuqaddimu ba'd al-ayi a ce ya gabatar da waɗansu sashi na waɗansu ayoyi ala akan sashi aw akhira ko ya jinkirtar da ba'd alkalimi waɗansu kalmomi al jam'i na alkalimatu kalimatu da kyau akwai kalmomin da suke mufrad ɗinsu suna da ta'un ha'u ta'anis to in zaka jami'i sai ka cire ha'u ta'anis din alkalimatu kalimatu kenan jam'i kana da maka ce al-kalimu ilayhi yas'adu al tayyibu والعمل الصالح يرفعه هذا الكلم الشجرة الشجر الشجر بشيوي الشجرة بشيا البقرة البقر إن البقرة تشابه علينا هذا شان فان واربع domin ثانية تتي البقرة البقر albakarus في shi sa Auyu yu'akhkhira ko ya jinkirtar da ba'dal kalim wani sashi na kalmomi an ba'dun akan sashi wa man tuhaddithuhu nafsuhu duk wanda ran shi yake riya mishi haka haka bai faɗa ba kenan ko duk wanda ran shi yake nuna mai shi fa yana ganin ya kamata a ce an canza kalma kaza zuwa kalma kaza ko an yi kaza zuwa wuri kaza duk wanda yake da wannan to fa innahu yakunu mubtadi'an to wannan zai kasance tintirin dan bid'a wa dalal kuma wanda yake ya daga ya bata so yake ibu su gayyar su mai batar da su ina fata mun fahimci wannan da kyau sawawun a ya kware ko a ya kware yake ganin yanzu ya bar kasa ya cika ya tumbatsa yana ganin ya kamata a canza wuri kaza zuwa wuri kaza kalma kaza da ba wannan kalmar aka sa ba da kalmar sura kaza ita aka dauko aka sa da yafi babu shi abu na farko kenan malam ya faɗa ce duk wanda zuciya take daya ne haka zai zama dan bidiya kuma ɓatace wa khuruji bihi wannan zai fita bihi da wannan tunani nashi min rikibatul islam daga da'irar musulunci wal billah Allah ta'ala ya tsare mu wannan in ji imamu sayyuti kenan eh in ji imamu sayyuti yake faɗin wannan yake yake nuna cewa irin wannan tunanin yana fitar da mutum daga musulunci sai kuma kaza an zo an ce ai suna kafarta mutane yanzu mai man sayyuti ne ya faɗa ba shi ba ce yana kafarta mutane kafartawa ya yi ko kuma aiki ya faɗa ya ce duk wanda ya yi ya kafarta haka aka faɗa amma sai mutum ya ɗauko bidiyar shi ya ce ana kafarta su ne aka bari mu ya ce ta yi man salla gairu wudu in amidan ba kafir wal iyad billah tun a halari kenan amma ba a ce yana kafirtarwa cewa duk wanda ya sallah ba da alwala ba da gangan to wani ya kafirta haka ake magana dan an ce duk wanda ya ce akwai wani abin da ya kai qur'ani ko ya fi shi wannan ya kafarta sai ka ce ana kafartar da kai ai ba za ka ce ana kafarta in ana magana ilimi ne da nutsuwa ba za ka ce ana kafartar da kai ba kamar yadda ka ce duk wanda ya alwala ba ya sallah ba da alwala ba ba ce ana kafarta in dai ba mutum ba na shi kenan yin sallah ba alwala ba ka san mai kaza a aljihu ba ya jimirin as shine ويؤخذ أيضا من هذه النصوص annahu كما يجب ترتيب الآيات في التلاوة يجب ترتيبها في الكتابة وهو أمر مجمع عليه وهو أخذ من أيضا من هذه النصوص kuma zamu iya fahimta daga waɗannan nasosi da suka gabata Mana yake cewa annahu yajibu lalle ya zama wajibi annahu kama yajibu tartibul ayat lalle kama yadda jerantuwar ayoyi ya zama wajibi fitilawa a wurin karatun alqur'ani mai girma ka karanta su a jere to haka nan yajibu tartibu wa fil kitaba ya zama wajibi mutum ya karanta ya jeranta su a wurin rubutu eh ya zama wajibi mutum ya jeranta su a wurin rubutu wa huwa amrun mujma'un alai wannan al'amari ne da aka ijma'i a kansa kenan mutumin da zai ce shi ya kware zai karanta qur'ani ta baya tun ma da yace yajibu tartibul ayati fi tilawa ta su a karantawa ma'ana ya ce alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أزواج شيء wannan shine abin da yake wajibi amma ya ce ya kware zai karanta da rabas ta yadda zai faru da gairin makutubi alaihi wa dalil sai da mana bismillahir rahmanir rahim ta zama ita ce ayar karshe ko alhamdulillah rabbil alamin zama ayar karshe wannan ba musulunci bane wai shi ya kware ribaf akwai yasin ne ribaf za a faro daga farko za a zo ya fi shikenan an sauki ina fata mun fahimci wannan da kyau na farko wurin tilawa wannan wajibi ne wani rubutu wajibi ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa aka fi so in ka karanta aya ko a karatun sallah in ka karanta suratul baqara tana da ayoyi sama da ɗari biyu to abin da ake bukata in ka karanta aya ta ɗari abin da sama kai ruku'i to in ka taso sai ka karanta ɗoriya akan haka ko da baka ko da baka ɗora daga inda ka tsaya ba sai dai ka ɗora daga ayoyin da ke gaba ma'ana ka karanta aya ta ɗari ɗaya ɗari da ɗaya ɗari da biyu ɗari da uku ɗari da hudu ɗari da biyar sai kai ruku'i yanzu sai ka taso to kana dama ka tashi daga ɗari da shida ko kuma ka tashi daga ɗari biyu abin da isa ma'ana dai ka karanta zuwa gaba wa min al-majma' alayhi ayda أن ترتيب الآيات ليس بحسب نزولها وإنما يرجع إلى المناسبات والروابط البلاغية فقد تنزل الآية بعد الآية بسنين وتكون في ترتيب الكتابة قبلها ومن شواهد ذلك أن بعض الآيات يكون ناسخا للبعض الآخر ويكون هذا الناسخ متقدما في التلاوة والكتابة على المنسوخ فحينئذ يتعين أن يكون المنسوخ متقدما في النزول على الناسخ وإن كان متأخرا عنه في القراءة والكتابة كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة الآية فإنها ناسخة لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاع إلى الحول غير إخراج فالأولى مقدمة في الترتيب متأخرة في النزول ما نهيشي ومن المجمع عليه أيضا ومن الأشياء ذاك إجماع أكنشي أن ترتيب الآيات للي جيران تور آيوي آيوي سزو أجيري بحسب نزولها gwargwadon yadda suka sauka kuna jina gwargwadon saukarsu wa inna ma yarji wannan jirantuwar yana zuwa ne gwargwadon yadda suke da alaka da juna wa rawabitul da kuma abubuwa na balagal qur'ani da ke hada su faqad faqad tanazzalu al aya mana yace aya tana sauka ba'dal aya bayan wata aya bisini da shekaru kuna ji aya sai ta sauka bayan wata ayar da shekaru wa yakunu wa takunu fi tartibil kitabati qablaha amma an zo wajen jeran tasu a rubutu sai wacce ta zo daga baya ta zama na ita ce a rubutu a farko a wajen karatu kuma wacce ta dade din ta zama ita ce a gaba ana samun wannan kuna ji da kyau a samu wannan ayar ta sauka ta farko kenan sai a samu ayar ta biyu ita ma ta sauka ta zara ta ke tsakanin su yakan samu shekaru sai zama ta farko a wurin sauka in an zo rubutun qur'ani sai kaga ta zama ta biyu ko kuma ta zama ta farkonta sai mana yake cewa min shawahidi zalik yana da cikin abubuwan da za su bada shaida akan haka anna ba'd ayat lalle waɗansu ayoyi yakunu nasihan? waɗansu ayoyi suna zama masu share hukunci lil ba'd al-akhar ga waɗansu ayoyi yanzu ga gama shafa ayoyi biyu waɗansu sun share hukuncin waɗansu to an ka tsaya ka lura da kyau wacce aka share hukuncinta ita ta fara zuwa wacce ta share hukuncin ita ta zo daga baya don sai wacce hukuncin ya tabbata sannan wata ce za ta zo ta ce a ce an share shi sai nuna kenan wacce ta tabbatar da hukunci na farko ita ta riga sauka wacce ta zo ta share wannan hukuncin ita ta sauka daga baya ta bangaren sauka kenan sai ma yake cewa wa yakunu hadha nasikh sai wannan wanda ya kasance shi ya share hukunci kaga wanda ya sauka daga baya kenan sai ya zama mutaqaddiman fi tilawa shine kuma na farko a karatu akan samu wannan amma ba shi da yawa akan samu a ba shi da yawa wal kitaba kuma shine na farko a wurin rubutu duk da kewar shine na karfe a wurin sauka alal mansukh akan wannan aka share hukuncinsa fa hina izin a wannan lokaci ya ta'ayyanu kaga yana tabbatuwa yana ayyanuwa an yakuna al mu mutaqaddiman shi wanda aka share hukuncinsa ya zama shi ya fara sauka fil nuzul a wurin sauka alam nasikh akan wanda ya share hukuncin wanda aka share shi ya riga wanda ya share shi wa in kana mutaakhiran an fil qira'a ko da ya kasance kuma shine a ƙarshe wurin karantawa wal kitaba kuma shine na ƙarshe a wurin rubutu shi wanda aka share hukuncin da ka kaulin ta'ala misali wannan yaran da malami fadan Allah ta'ala da yace wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara wannan tana cikin suratul baqara ita ce aya ta ɗari a da 34 kuna jina da kyau aya ta ɗari biyu da talatin da hudu wallazi ne ta fona minkum wa zaruna azwajan ya tarabbasu na bi arba aka ashirin na ashara duk waɗanda suka mutu suka bar mazajen matan za su ta kaba wata hudu da kwana goma al'aya wannan ayar fa innaha nasikhatun li aya ita wannan ta share wata ayar wallazi ne ta fona minkum wa zaruna azwajan wasiyatan li azwajin matan ila al-hawli ghaira ikhraj ita wannan aya ta biyu wacce take magana ta kaba shekara guda ita ce aya ta 240 240 yana gaban 234 ko yana bayan shi yana gaba to kai kenan ta bangaren sauka aya ta 240 ita ta riga sauka eh kuma ita aka share hukuncinta wacce ce ta share hukuncinta aya ta 234 kenan aya ta 234 ita ta sauka daga baya amma kuma ita ce ake samu a farkon karatu ita ake samu kuma a farkon rubutu wannan zan ka fahimci ka'idar ta rubutun haka yake sai da in ba a gaba sai ka ce wata ta riga sauka ita za a fara karantawa kuma ita za a fara rubuta man kamantar irin wannan dama na ce muku wuri biyu ne a cikin qur'ani ita ce aya suratu ahzab aya ta hamsin da aya ta hamsin da biyu aya ta hamsin da biyu ita ta riga sauka fadan Allah ta'ala la yahlu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala dinin min azwajin walau a'jabaka husnahun illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba aya ta 70 ta 52 la yahlu laka nisa'u ba matan kuma da suka sake halatta a gare ka min ba'du bayan waɗanda kake da su kai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai kuma aya ta 50 ta zo tace ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati atata ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستهيها خالصة لك من دون المؤمنين أزواج الشرعية kun ba a sauka aya ta hamsin da biyu ita ta riga sauka amma an share hukuncinta wata ta share hukuncinta aya ta hamsin to tunda aya ta hamsin ita ta share waccan kenan aya ta hamsin ita ta sauka daga baya ta ƙarshe aya ta hamsin da ita ta sauka a fari amma a wurin to qur'ani sai ka samu hamsin kafin ka je ta hamsin da biyu wanda zai nuna maka kenan ashe jerin gwanan ayoyin abu ne ba biyar da ka iya kuma waɗannan wurare guda biyu su kaɗai ne aka sami inda ayar da aka share ita ta zo abin nan ita ta zo a gaba ayar da ta share ita ta zo a baya amma sauran gaba ɗaya za ga ayar da aka share ita ta zo a baya ayar da ta share ita ta zo a gaba kamar wallahi ya tana fa shi min nisaikum fasashidu alaihi arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuna fil buyut wannan an share hukuncinta wata ta share hukuncinta ita ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahid minhuma mi'ata jalda kaga nur tana gaban nisa'i ne da surori masu tarin yawa subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan abin da ya shafi tartibul ayat kenan sai kuma tartibul suwar shine darasin mu na gaba da izinin Allah madaukakin sarki